الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الطيب ورافع القلم الطيب من الفصل الخامس والستون فيما يقول من اغتاب أخاه المسلم ما لم القيم يا بود وانا فسلي لحديثي وانا من بياني أكان إنجنش حديث سوى حديثي نربي إنجنت با ما لألباني أولا زمن يتي موضوع حديثي لما موضوع kaga ba ma da'ifi ba kamar yadda muka faɗi a darasin da ya gabata to shine idan mutum ya gulma da dan uwanshi mai jiya mai mutum ya ci naman dan uwansa mun faɗi me ake ce ma giba mun faɗi me ake ce ma gulma da ta'arifin annabi sallallahu alaihi wasallama zikruka akhaka bima yakra ko zikruka akhaka bima yakra fassara inda riyadi zai wajen sai ka faɗa abin da bai so abda ya ji ko da kuma yana da wannan abu to shi na ke ce mishi giba ko amma babban malami almajirin al'imam na hajar al'asqalani rahmatullahi alaihi wato Muhammadu ibn muhammad ibn urju muhammad ibn urja muhammad ibn urjun eh, in الماجر ta ابن حجر من من تابع yana da wasu baituta an sha ka mana su da ya ware wasu abubuwa guda shida ya ce ba giba ba ne ko alƙadhu laysa bi ghibatin fi sittatin mutazallimin wa mu'arrifin wa muhajjir ko kaga ya faɗi guda uku wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkar kaga guda shida kenan ya ce alƙadhu laysa bi ghibatin fi sittati sukar wani ka faɗi abin da baya so ba gulma bane a cikin abu shida abu shida ba gulma bane duk da al-imam ash-shawkani rahmatullahi alaihi yana da wata risala karama da ya rubutu ya a akan waɗannan abubuwan guda shida da malamai suka ambata kusan a iyakar bincike na ni ina ganin al'imam annawawi rahmatullahi alaihi shine fara fitowa da su kamar da ya fito da su a cikin littafin sa al'azkar ya ambaci waɗannan guda shida shi kuma al'imam muhammad ibn arjun shi kuma sai ya zo sai ya wake su a waɗannan baitotan guda biyu ya ce sukar wani ka faɗi abin da bai so bai nan to ba gulma ba ne a cikin abu shida mutawallimin mutumin da ya kai ƙara yana son a fitan masa da haƙƙinsa to in ya faɗi cewa wane ya min kaza wane ya min kaza ba gulma ya yi ba kai ƙara kotu mutum ya je gaban alkali ya ce wane ya min kaza to bai gulma da shi ba shi ne mutazallim wa mu'arrifin haka nan mutumin da yake sanya ma mutane bayanin a gane wani misali gugu ne ko kuma yana da hanci mara hancin shi fasasshe ne ko kunne da yake da shi in kuma ba ka faɗi wannan ba za a iya ganewa ba shi yasa ya tabbata a cikin a cikin masu riwaya ake da ake ake siffanta su da siffofinsu na aibi ga al-imam al-a'raj babban tabi'i min alzami talamizati abi hurairah li abi hurairah abdurrahman ibn hurmuzah ko daga cikin asharul asanid da ake da su أخي أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وقال الأعرج قرقوتينا لأن به عرجا قرقوني يعني أن أكد وكان سوى حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد الرحمن بن هرمزة دو نزيت البديد أنا يعني بعطين شبه صوحي حق عكد الأعمش سليمان بن مهران خب سنانا الأحول sannan ana da irin su maidun tawi sannan ga irin su abin nan al-akhfash al-akhfash malamin lugha sannan ga irin su gunda bai san a kira shi da shi muhammad ibn ja'far gunda yana cin rijalul bukhari gundar shine al-mujadil yawan jayayya da musu yace man sammani gundaran faqad irtabani duk wanda ya ce min gundar to ya gulma da amma malamai sun ce mishi in ka zo kana cewa Muhammad ibn Ja'far Muhammad ibn Ja'far wa zai gane ka so da Muhammad ibn Ja'far a cikin ruwa ta guda nawa ne suna ba su suna da yawa amma da ka ce gundar shi ko malamin sa gunda eh, shi amma shi ya goyi gundar shine muhaddisu hadisi baladi ko kuma hafizu hadisi baladi gundar hafiz وخاجة بندار الماجرين سقي الماجرين بندر شي بندر الماجر معلم الإمام البخاري وخاجة أقويس وذاك ومعرفين dan kana siffanta wani ka faɗi aibinsa dole haka za a gane shi to ba laifi ban shine mu'arrifi wa muhazzirin haka nan kana ma wani nasiha kan cewa ya guji wani ba mutumin kirki ba ne kamar misali ga wani ɗalibin sunna yana ta'amuni da wani malamin bid'a kuma lalataccen malamin bid'a sai ka kira shi kana mushi wa'azi cewa ya guji wannan malamin ba malamin Allah ba ne to ba laifi ba ne wannan shine wa muhazzin sannan na hudu shine mai wa mujahirin fiskal, mutumin da ya bejin kunya ya faɗi ya aikata sabon Allah a talabijin yake fitowa a ganshi yana saban Allah to dan kafirin laifin shi sai kai laifi in kafirin laifin shi ba kai laifi ba wa mustaftin haka nan wanda yazo yana fatawa abin nan na na hindu bintu usba radiyallahu anha ta zo wajen manzon sallama ta ce inna aba sufyan rajulun shahih la yu'tini ma yakfini wa baniya illa ma akhadtu min malihi bighayri ilmihi ce ba mun ce mijina abu sufiyan mutum ne mai ruwa yana da mako yana son kuɗi Ba baya bani abin da zai ishe ni da iyalaina ya halatta in ɗibi wani abu ba tare da iliminsa ba manzo su ne ce mata ku min malihi ma fiki wa waladaki ko wa baniki ilmihi a wata بغير علمه أو ترواية Ko بغير علمه ba? Ka بعد nan مستقسم kenan wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari na shida kenan haka nan ka kawo karan wani saboda so kake a tattauna domin a je a masa wa'azi ko kuma a yi gargadi akan abin da yake aikatawa shi ma ba ba gulma bane shine talabul i'anati fi izalati al-munkar mun gane to waɗannan ba gulma bane duk da al-imam ash-shawkani na faɗa mana yana da wata risala da yake aqibi akan waɗannan istisna'at din wato ababen da aka keɓe aka ce ba gulma ba ne guda shida yana da wata risala ya karama da ya rubuta akan wani amma dai malamai da yawa sun to yanzu sai mutum ya zama ba ɗaya daga cikin shidan nan ba ya ci naman dan uwansa wanda a yau ya zama fatihatul majalis kamar yadda ashik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala ya rubuta littafin sai ya sa masa suna fatihatul majalis wato dan icce mai daɗi na dandali eh shi ne gulma ɗan ice mai daɗi ba da ku tsaye mu وهذه المسألة فيها قولان للعلماء idan mutum ya gulma da dan uwan shi to malamai suna da maganganu guda biyu akan wannan mas'ala kuma riwayatani an al-imam Ahmad rahmatullah alayhi wa radiyallahu anhu agwaito mas'aloli guda biyun nan daga al-imam Ahmad radiyallahu anhu وهما هل يقفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمكتاب شن يا إساء إذا متن يقول ماذا وني شي كان نسوي سيني ما مسا مثالي متن يا شنام وني يا فتا أيبو بنشا توسيش اللهم اغفر له شن ون يا إساء أبو نفقوين أم لا بد من إعلانه وتحليله كوكو باب مكواتي متن يا دياسنا الدشيه wata halilin ya je warware wannan gulmar da ya hmm? ya kubutar dashi daga gulmar da ya yi shi shine ta halil da wasu annahu la ya taju ila ilani ingantacciyar magana ita ce in kai gulma da wani ba sai kaje ka same shi ka ce da Allah wa na kai haƙuri ranar kaza ga watan kaza a majalisi kaza na yi gulma da kai na faɗa ai ba duk da wasu suna yi musamman akan yi wa malamai haka wani kawai zai zo ya same ke ce wallahi tallahi ina cikin makiyan ka da duk inda na zauna sai na zage ka ban san ka ba wani wasu suka bani labarin ka amma tun da na ji karatun ka sai daya to daga nan wallahi na da Allah ba ina kuna son ka dan Allah da yawa haka sukan faru to ba sai sun yi haka ba ba sai sun yi ba dole bane amma in sun yi ba su yi laifi ba بل يقفيه الاستغفار وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها أبن دزي إذا كوشيني نيما متقابرة وذكره سنن يعنبشيشي بمحاسن ما فيه دوت تاوى وان أبي بيدة كي تاردشي في المواطن التي اغتابه فيها أورا عند دا يقول مدش جي يازو نا أنا ياتي وانا أي كذاني وانا من كيركي أي وانا كذاني tsoron Allah ya shiga zuciyarsa ya tuba to abin da zai sai ce Allahumma lahu Allahumma ighfir lahu sannan kuma goban an zo sai ce wallahi abin da na faɗin nan jiya ba gaskiya bane yan uwa ba gaskiya bane ai wani din nan mutumin kirki ne ga abin da yake aikata na alkhairi ga kaza kaza shike ya isa haka malam ibn qayyim zai faɗi hujjarsa وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره والنشيني ذاتي شيخ الإسلام ما لممه دقم ونسح وفي ابن تيمية والذين قالوا لا بد من إعلامه وأن سك الشيء دولة كاذي كاسا نردع وأن دقيق المدشي جعل الغيبة كالحقوق المالية سنسن يجيبا ظلمة متن كمان هكيني نقول هكيني ندوكيا su kaga alhuququl maliyya la budda min raddiha ila sahibiha dole sai ka mayar masa da kayansa abinda ake ce mishi raddul mazalim in kuma babu abin mayarwa ka je ka same shi ka ce tsakani tsakanina da Allah shekaru kaza da suka wuce gashi kaza ta hanya kaza na ci kuɗin ka amma wallahi ba ni da su da ka ina roƙon dan Allah a cikin arzikin da Allah ya maka ka yafe mu sai suka ce sai suka yi iyaci. su su gulma da danginta malaman mu suna ce malamai suna ce musu alhuququl adabiyya alhuququl adabiyya su kuma abin nan haƙoƙa na dukiya ana ce musu alhuququl madiyya eh, makin ka ce musu almaliyya sai ka ce almadiyya wato material right ne material tun daga su ana ganin su ko ana ganin su gasu nan ana taɓa su wanda ya ci kuɗin wani kuɗi ana ganin su ana taɓa kuɗi kaga madda ne su madda ne to amma gulma da mutum in aka yi gulma da mutum ai ko alama ba a gani a fuskar shi ko ana gani in wani ya ci naman wani shi kenan sai wannan naman nashi da ya ci wato ya gulma da shi sai zo ya makale mishi mishi annakiya a fuska a ko ina ba zai mishi annakiya ba ma za a gani ba to su sun yi kiyasin wannan akan su والفرق بينهما ظاهر ما لابن القيم يتا اما بنبنش سافيلي فان الحقوق الماليه دومن حقوقا دوسيا ينتفع المظلوم واند اكا لنتازي أنفانا بعود نظير مظلمته اليه idan أبند da aka zalunce shi da shi ya dawo in aka kwace ma mutum dukiya aka da mashi da ita ya zai ji zai amfani kila ma a yi sa'a هو في أحوج ما يكون ينا بقاتا ونن أظن دعك دا مش دشي يخاجني فإن شاء أخذها إن يا بلا ما يعنسى وإن شاء تصدق بها إن يا بلا ما قمي صدقة وما دينا معي هذا ناشي أنا أنا كاجا إن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها أنا كدا مش دشي ستو shi ba haka bai na yafe maka shi ne ta saddaka bi hadin da ya dawo masa da shi ya ce shekara goma kudin ka kaza kaza kaza ya kalli shekara goma ne yanzu misali shekaru goma da suka wuce sai wani kana da shago misali kana sai da kana sai da kayan provision sai wani ya zo ya dauki provision kafa shekaru kaza da suka wuce naira ɗari ake sai da shinkafan nan sai ya rike maka kuɗi shekaru ashirin da biyar misali da suka wuce ko talatin yau din nan sai ya maka da naira ɗari ya ce ranar kaza ga watan kaza ya ja ka ya gashi sai ya baka naira ɗari ya ce na yafe ba ko ba haka ba wa amma fil ghibati amma gulma fala yumkinu zalik haka ba zai yiwu ba ولا يحصل له بإعلانه إلا أقصى مقصود الشارع sallallahu alaihi wa sallam ba ma abin da zai faru da shi wanda aka sanar din da wanda ya sanar din face kishiyar wancan amfanin sabanin kuma me manufar annabi sallallahu alaihi wa sallam fa innahu yujibu sadra idan wani ya zai baka labari ya ce ranar kaza ga watan kaza ya zazzage ka a waje kaza yujibu sadra damuwa zai sa maka shi yasa wanda za a yi gulma da kai ya zo ya faɗa maka ya fi ban haushi ya fi ban haushi fiye da wancan kaga da yake tumani bai faɗa maka ba ba wanka da damuwa da ya ɓoye bai ce maka ai wane ya ce maka kaza ba to da kana nan cikin kwanciyar hankali amma yanzu yana faɗa maka shi ke nan sai ka kufula haushi ya zo maka fa innahu yujibu sadrahu wa yu'dhihi idza sami'a ma umiya bihi sannan abin da aka jefe shi nan da shi mara kyau zai cutar da shi wal'allahu yuhayyidu adawatahu wataƙila ma ya ce kai ne ka je ka ce min kaza to wallahi ba zan taɓa yafe maka ba ka ga yi wa hajjiju adawatahu sai ƙara sama gabar da suke kila fetur wutar gabar sai ƙara sa mata fetur kaga arada an yu'alij zukaman faj'alahu zukaman wani bai da lafiya aka ce mara ke damun shi sai aka samu wawan likita ya zo kawai da ya tashi ya bashi magani ya ce ga shi kasha yana sha shi kenan sai duk hannayen shi suka kakkarye ya tsuntsa ya tsun kafa shi da na hannu duk suka kare ya zama kutu daga mura ya zama kutu ba ba amfani wala yasfulahu abadan kuma ba zai sace ganin shi da tsafta ba a zuciyar shi har abada ko da kila ya ce mishi ya yafe mai a fili amma a zuciyar shi ke ta ganin abu haka ne ko ba haka bane wa ma kana hada sabila duk abin da ya kasance wannan ita ce hanyarsa fa inna shari al-hakim sallallahu alaihi wa sallam lallai manzo Allah sama mai shari'a wanda ya kasance mai hikima la yubihu ba zai halasta shi ba wala yujawwizuhu ba zai ba da damar ya ce ayi shi fa fadlan an an yujiba balle a ce ce ma wajibi ne manzo Allah sama a cikin hikimarsa so yake yi alaƙoƙin mutane su kyau ba so ake yi alaƙoƙin mutane su lalace ba to kaga shari'ar musulunci mai hikima da aka aiko manzo mai hikima ya sanar da mu ita ba zai karantar da irin wannan karatun ba ya ce in ka je kai gulma da wani sai ka je ka same shi ka ce wani ni ne ne gulma da kai don Allah ka yafe mu wani na iya cewa bai yafe ba wani na iya cewa ya yafe a baki amma a zuciya bai yafe ba me bai yafe ba a zuciya shine zai ta kallon wannan mutumin a matsayin mutumin banza duk lokacin da ya gan shi fadlan min an min an an yujibahu wa ya'muru bihi balle ya umarni da shi wa madaru shari'ati ala ta'til al maqasid wa taqlidiha qa'ida shari'an musulunci tana zagayawa ne ala ta'til al maqasid duk inda banna take to ake a bata banna shine ta'til a bata banna Fata ɓanna shi ne gyara shari'ar musulunci manufarta ita ce a kau da ɓanna wa idan ba za a iya kau da ɓannan nan duka ba to a rage ta a rage ɓanna la ala tahsiliha wa shari'ar musulunci ba manufarta ita ce a samar da ɓanna ba ko kuma a cika ɓannar a'a in da in zan samu ne ɓanna a yake ta duka a musulunci idan ba a iya yakar banna duka ba to a rage ta amma shari'ar musulunci ba manufar ta bace me yasa aka halatta ƙarya a wasu wajajen an halatta ƙarya li islahin nash shi yasa mai gaskiya gaskiyar da za ta haifar da fitina shari'a ba ta santa duk gaskiyar da za ta haifar da fitina to shari'a ba ta yi da ita ba amma shari'ar musulunci ta yadda da ƙaryar da za ta kawo sulhu shi yasa ya halatta mutum ya ƙarya don sulhunta mutane halatta mutum ya ƙarya har da rantsuwa kuma kuma Allah ya rubuta mashi lada ya rantsi akan ƙarya kuma Allah zai ba shi lada niyyarsa Allah zai kalla in aradtu illa al-islah mastata'tu amma wa ma tawfiqi illa billah in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah to da ka ya halatta mutum ya kira dan islahi to da ka baya cikin hikimar shari'a kai gulma da wani kaje ka bayyana masa kace ce nayi gulma da kai da haka da ka yafe min a'a ka nema masa gafara Allah sannan kuma wajen da kaje ka bata shi to kaje ka gyara shi ai kai ka bata shi ba ka gyara shi ba kai ka watsa masa falta to yanzu kai ka san inda ake sai da hanyar faro ne kuke ce mai ba faro ba ne sunan shi haifo eh, da kilin kai ka san inda ake saida ba sai ka je ka siyo ka ɗauki waɗannan kayayyaki da ka sa musu kwalita ka wanke shi shi nan magana ta dawo daidai kayan da aka sa musu kwalita aka zo aka wanke su wane ne ke gane su da yawa mutane ba sa gane Allah ya ganar da mu Allah ya ba mu fikiwa addini malam ibn qayyim yace wallahu ta'ala alam Allah shi ya Hussein Allah shi ne wanda ya fi kowa sani Allah ya kara mana sani mai amfani